الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna jaddada godiya ga Allah Huwa ta'ala da ya sace kaddara hada fuskokinmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi Alhaji Balanya Duko da ke kwakwa uku a ƙaramar hukumar Agege cikin jihar Lagos a wannan yammaci na juma'a sha tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama min al mukarrama ila al-madinah al-munawwara shekara 1440 wanda yayi daidai da 24 ga watan mayu shekara ta 2019 muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana kyawawan ayyukanmu muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya kuma a jiya mun kwana kan aya ta saba'in daidai yau insha Allah za mu tashi kan aya ta saba'in da ɗaya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa najjainahu wa luta bismillahir rahmanir rahim ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين جميل ya ce وتعالى يتي ونجيناه ولوطا kuma muka tseratar da shi da annabi Lut ma'ana lokacin da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya fita daga wannan wuta da aka hura domin kona shi sun yi nufin kaidi gare shi amma Allah ya sanya su sune mafiya tabewa to lokacin da annabi Ibrahim ya fito daga wannan wuta sai ya hijira ya bar wannan gari zai tafi ƙasar sha, ya kama hanya zuwa ƙasar Filistin zai tafi Sham domin yin hijira shine Allah ta'ala ya ce wa najjaynahu kuma muka tseratar da shi annabi Ibrahim wa Lutan da kuma annabi Lutu alaihi salatu wassalam domin annabi lutu sun yi zamani ɗaya da annabi ibrahim kuma shi annabi lutu ya yi imani da annabi ibrahim shi yasa Allah ya ce fa'amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi inna huhuwal azizul hakim Allah ya ce fa'amana lahu lut shi annabi lut ya yi imani da annabi ibrahim wa qala inni muhajirun ila rabbi kuma annabi ibrahim ya ce lallai ni zan yi hijira zuwa ga ubangiji na innahu huwal azizul hakim lallai Allah shine magwayi wanda yake mai hikima ai anan walutan shine ibnu akhihi haran shi annabi lut dan dan uwan annabi ibrahim ne wanda ake kiran shi haran wa kana lahumma akhul salih kuma an ce ya kasance shi annabi ibrahim suna da wani dan uwa na ukun su ismuhu ma'ana isu ismuhu takhura sunan shi takhura min al-iraq daga ƙasar iraki min baladi kusa daga garin kusa wa ma'ahu lutun kuma wannan hijira da annabi ibrahim yayi tare da shi akwai ɗanɗan dan uwan shi annabi lut wa saratu da kuma uwar gidansa matar shi na saratu bintu ammi ibrahim ita kuma ‘yar baffar annabi Ibrahim ne, kamar auren zumunci aka yi tsakanin annabi Ibrahim da Nana Saratu, kuma ita ce uwar gidansa. allazi huwa haranul akbar wanda shine haranu mafi girma kenan akwai haranul akbar akwai haranul asgar to haranul akbar shine ma'ana ma'ana ma'ana shine mafi girma ma'ana bintu ammi ibrahim allazi huwa haranul akbar an gani wanda shine ma'ana haranu mafi girma wa kanat amanat bi ibrahim kuma ita na nasaratu ta kasance ta ba da gaskiya da annabi ibrahim Allah ta'ala ya ce muka tseratar da shi annabi Ibrahim wa Lutan da annabi Luti ila al-ardi barakna fiha lil izuwa ga wata ƙasa ko izuwa ga wannan ƙasa wacce muka yi albarka a cikin in ji Allah ga dukkan talikai bi kasratil anhari wal ashja ƙasar Sham tana da yawan ruwa da yawan itatuwa ƙasa ce mai albarka wanda Allah ya albarkace ta nazala Ibrahim bi Falasɗin an gani sai annabi Ibrahim ya sauka a ƙasar Falasɗin wa Lut shi kuma annabi Lut ya sauka bil a garuruwan da aka burkice su garuruwan da Allah ya musu juyin waina ya kife su wa bainahuma yawm an ce tsakanin su yini guda ne wannan ya sauka Falasɗin wannan kuma ya sauka mu'tafikat tsakanin su tafiyar yini guda ne ina fata an gane saboda nan wannan yana gwada mana cewa annabawan Allah duk lokacin da aka hana su bautar Allah a ƙasar da suke kunci ya kai kunci to sukan yi hijira suka fita daga wannan ƙasa kuma shi annabi Ibrahim ya yi hijira zuwa Falasɗin zuwa ƙasar Sha ƙasa wadda Allah ya mata albarka da yawan ruwa kuma da yawan itatuwa kuma ƙasar Sha nan ne muhajirul anbiya nan ne matattara gurin hijirar annabawa wannan gari na Sham gari ne wanda mafi yawan annabawan Allah kaburburan suna wurin ƙasar Sham ita ake kira al'adar muƙaddasa. muqaddasa shi yasa Allah ya ce waja'alna bainaha wa bainal qura allati barakna fiha ƙuran zahira Allah ya ce ma'ana wannan ƙura zahira ita ce ƙura, ma'ana ƙurar sha. garuruwa na garin sha. sannan ubangiji lokacin da annabi Musa ya kira mutanensa ya ce ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wala tarkaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin saboda ka ƙasar sha ƙasa ce wadda Allah ya mata albarka shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin ya yi iraji sai da aka ɗauke shi ya ziyarci wannan ƙasa ta sha matattarar annabawa ce mahadar annabawa ce sai da aka ɗauko shi daga masallacin Ka'aba zuwa Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yana ƙasar yana Falasɗin. Ina fata an gane. Shine masallaci mai daraja ta uku a duniya a wajen musulmai. duk inda ka tafi a duniya yawo ka tafi inda ban da masallatan nan guda uku inda da sunan ziyara su ne Allah iya daka ka yanke ta cikin jirgi ka daura ma raƙumi sirdi ka tafi domin neman lada masallacin Ka'aba na harami masallacin manzo na Madina sai Masjidul Aqsa shi kanshi annabi ya ziyarci wannan ƙasa ta Sham da a Buraka bayan ya sauka a wannan masallaci yana fila raka'a biyu mala'ika Jibrilu ya daure taguwar annabi a wani turke na annabawa duk annabin da ya je da dabba ƙasar ne yake ɗaura dabbarsa to wannan buraka da annabi ya hau cikin wannan dare an ce burakar haraci ta fi jaki amma ba ta kai alfadari ba ta fi jaki girma amma ba ta kai alfadari ba kuma duk inda ta ɗaga idanta saboda sauri to nan za ta sauka saboda tafiya a kanta aka ɗauki annabin rahama daga masallacin ka'aba zuwa ardul muqaddasa ardul lati barakna fiha wannan ƙasa da Allah ya zuba albarka a ciki ma'ana ita ce ƙasar Falasɗin to annabi Ibrahim ya yi hijira ya baro ƙasarsa yanzu ya taho ƙasar Falasɗin domin ya ga alamu mutanensa ba za su yi imani ba me Allah ya ce ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ga wata mota LSR 445 EG an ce tana bisa hanya sosai muna fata za a je a gyara dan kada su bugi mota ubangiji ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub kuma mun yi mishi kyauta mun bayar da kyauta gare shi ai ibrahim shine annabi ibrahim wa kana sa'ala waladan shi ma annabi ibrahim ya roki haihuwa ya roki da kama zukira fi safati kamar yadda aka ambata a cikin suratul safat an gani wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli min as-salihin fabashsharnahu bi gulamin ali falamma balaga ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin kaga wannan ayoyi da annabi Ibrahim ya roki haihuwa wannan ayoyin suna magana ne akan annabi Ishaq amma ashe kyautar Allah bata tsaya nan ba bayan an ba shi annabi Isma'il ayoyin suna magana ne kan annabi Isma'il ma'ana dan wajen na na Hajara mutuniyar kasar Misra wanda wannan fajirin sarki ya bata kyauta ita kuma ta baima annabi Ibrahim kyautarta shi kuma ya aure ta bayan ya yanta ta ya aure ta kuma sai aka haifa annabi Isma'il to amma kyautar Allah bata tsaya a nan ba sai kuma Allah ya sa ita kuma na Nasaratu ita ma sai Allah ya bata baiwa aka bata haihuwa shine ma'ana lokacin da shi annabi Ibrahim ya roki Allah wa abna wa ishaqa Allah ce sai muka yi mishi kyauta muka ba shi baiwar da ishaqa wa yaquba nafila an gani shi kuma yaquba kamar ƙari ne akan shi Allah ta'ala ya turo mala'iku waɗanda za su halaka mutanen annabi Lut za su halaka garin a wata ruwaya an ce su uku kamar yadda marigayi a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da gafara ya rubuta a cikin wannan tafsiri nasa mai albarka Raddul Azani ila ma'anil Qur'an an ce su uku ne mala'ika Jibril mala'ika Mika'il sannan mala'ika Israfil manya manyan mala'ikun nan so Allah ya wakilto su halakar da mutanen Annabi Nuhu su juya gari. a wata ruwaya an ce a'a mala'iku ne goma sha biyu shi yasa ma da suka shigo gidan Annabi Ibrahim bai bata lokaci ba nan da nan ya je ya gashe musu ɗan malaki wanda naman shi bai tauri ba to da ya ga sun ƙici sai ya tsorata su to da suka ga ya firgita suka ce mu jakadun Allah ne daga nan ma za mu sarce ƙasar annabi lude matar shi na nasarata a lokacin tana ta kai komo ta ne musu hidima tana tsaye ga hidima ta ajiye wannan ta ɗauko wannan to da ta ji inda za su za su halakar da mutanen annabi lude sai ta yi dariya daga nan ita ma sai Allah ya mata albushir shine Allah ya ce wala qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin amin falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut wa mar'atuhu qa'imatun fadhaqiqat fabashsharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub قالت يا ويلتى أعلد وأنا أجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وبنجد يسي حقيقة منزلن مسوني ملائكو سنجي جدا النبي إبراهيم ده البشر suna zuwa ƙalu salama suka yi sallama ta musulunci ƙala salam shi ma mayan musu da sallama fama bisa, annabi Ibrahim bai bata lokaci ba an ja abi ijlin ani yazo da kawataccen ɗan maraki an kashe shi malam ya sha gashi ya sha yaji ya sha mai abin da ya firgita shi ga sun kicin nama falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakira a yayin da ya ga hannunsu baya isa zuwa ga wannan nama sai ya kyamace su wa aujasa minhum khifa kuma tsoro ya kama shi gaba da su an gani qalu la takhaf suka ce karka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut lalle mu an aika mu ne zuwa ga mutanen annabi lut an aike mu ne zuwa ga mutanen annabi lut wa mura'atuhu qa'imatun fadhahikat matarsa tana tsaye sai ta dariya fa basharna abi ishaqa sai muka yi mata albirshi da da ishaq wa min wara'i ishaq yaqub kuma bayan ishaq Allah ce za ta haifi yaqub qalat ya wailata a wa ana ajuzun ta ce ya kai tona shin yanzu zan haihu gani gyatuma gani tsohuwa wa hada ba ali shaikha kuma wannan mijina ne shi ma gashi ya tsufa ya zama gyatumi wannan abun mamaki ne inna hadha la shay'un ajib qalu ata'jabina min amri Allah suka ce mata shin ke zaki mamaki da al'amarin Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti rahamar Allah ce da albarkocin shi suka sauka a wannan a gidanku ya ku mutanen babban gida mutanen wannan gida mai girma gidan Annabi Ibrahim innahu Hamidu majid lalle Allah godadde ne wanda yake mai girma so daga nan wannan da aka bata ƙari ba ita ta haife shi ba jikanta ne an gani shine da ga Annabi Ishaq saboda haka nan da Allah ya mata bishara da 'ya'ya biyu Ishaq wa Yaquba nafila Allah ya ce mun yi ma Annabi Ibrahim baiwar da Ishaq an gani da kuma ƙarin yaƙo. shi yaqub nafila ƙari ne jika ne ai ziyaratun al mas'ud shi ƙari ne akan abin da ya roƙa. ai huwa waladul waladi shi yaƙo. dan da ne jika ne an gani shi annabi ibrahim ya haifi annabi ishaqa shi kuma annabi ishaqa ya haifi annabi yaqub shi kuma annabi yaqub ya haifi annabi yusuf da ƴan uwan shi su 11 su 12 kenan kaga albarka daga Allah albarka ta sauka amma mu kula kware da gaske domin ita haihuwa abinda ake nema a cikin ta ba yawa ba albarka albarka ake nema shi yasa duk annabawan da za su roki haihuwa za ka ga suna roƙon Allah zurriyatan tayyiba idan Allah ya baka tarin ƴaƴan babu albarka sai su ta wahalar da kai abinda ake fata albarka ku diba nana Maryamu mahaifiyar Annabi Isa nana Maryamu alaiha salatu wassalam ita kadai mahaifiyarta ta haifa ita ma da ta tashi haihuwa ta ƙwaya ɗaya ta haifa annabi Isa amma kalli inda Allah ya zuba albarka a gidan baban na Maryamu shine chief imam na Masjidul Aqsa shine babban limamin masallacin Qudus Masjidul Muqaddas shine limamin wannan masallaci kuma bai taba haihuwa ba matar shi ma bata taba haihuwa ba sai Allah ya sanya mata sha'awar haihuwa taga wata tsuntsuwa ta sauka kan itace tana baiwa dan tsakin dan tsakonta abinci tana ba shi ruwa tana sai ita ma ta ji san ya shiga ranta sai ta koma ga Allah da addu'a da kankan da kai baiwar Allah ce tana gama addu'a da mijinta ma'ana Imran ya kwanta da ita sai Allah ya bata ciki sai ta yi wa Allah alwashi ta yi bakance da ubangijinta tsakaninta da Allah ta yi masa alkawari duk abin da ta haifa za ta sanya shi mai hidima ga masallaci ita a tsammanin ta ba a sa mace wannan aiki sai namiji tana tsammanin namiji ne a cikin bata san mace Allah ya bulmula mata ba saboda haka ko da ta tashi naƙuda sai ta haihu mace duk da haka Allah ya ce mun karɓe ta Allah ya yi mata albarka Kadima gidan Allah ya jera annabawa sai ya magana sura ce guda Allah ya ware sura iyalan gidan Imrana suratu ali imran iyalan gidan Imrana ba annabin Allah bane shine chief imam na Masjidul Aqsa babban bawan Allah ne malami masanin littafin at-Taura an gani masanin littafin linjila littattafan da Allah ya saukar an ce yana da ilimin su malami shine Allah ya ce inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala ubangiji ya ce lallai Allah ya zabi annabi adamu kaga annabin Allah ne wa nuhan ya kuma zabi annabi nuhu wa ala ibrahim kuma ya zabi iyalan annabi ibrahim da annabawa ne sai ya ce wa ala imrana kuma ya zaɓi iyalan imrana ka ɗauka wasu ‘ya'ya da yawa ya tara ita ce nan na na maryamu amma Allah ya ce ya zaɓi saboda gidan Allah ya mai albarka saboda haka ko da ta tashi naƙuda kan haifuna na maryamu shi imrana Allah ya yi masa rasuwa an haife ta marayya shi yasa tana haihuwarta sai ta ɗauka ta kai wa ‘yan kwamitin masallacin Kudus an ce su goma sha biyu ne almajiran babanta almajiran mijinta almajiran ma'ana shi imrana din ta ce kuma hadihin nazira ku karɓi wannan wadda ne wa Allah alwashi gashi na haife ta mace an gane wannan to kaga Allah ya zuba albarka a gidan ita kadai aka haifa ita ma kuma Allah ya ba da aya kuma kalmar Allah kuma ruhin Allah annabi Isa shi ma Allah ya albarkace shi kaga albarka ake nema saboda nan idan albarka ta sauka kullun ita dan adam zai roka ba wai yawa ba ko wani abu duk sanda ka tashi zaka yi roko ka roki Allah ya baka abu mai albarka ita kanta na na Maryamu mala'iku suka kira ta wa isqalatil mala'ikatu ya Maryamu inna Allah astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in Allah ta'ala mala'isa mala'iku suka kira na na Maryamu dan duk abin da za su sai da umarnin Allah ya ke Maryamu lalle Allah ya zabe ki ya kuma tsarkake ki kuma ya zabe ki akan dukkan matan talikai duniya shi yasa annabi yake cewa kamula minar rijali kathirun wa lam yakmul minan nisa'i illa asiyatu imra'atu fir'aun wa maryam bintu imran wa inna fadla aisha ala nisa'i ka fadir saridi ala sa'ir da'a ma'aikin Allah yake cewa mazaje da yawa sun cika sun kammala amma babu waɗanda suka cika daga mata suka kammala annabi yace sai asiya matar fir'auna mijinta shine shugaban kafiran duniya amma Allah ya zaɓe ta cikin matan talikai sannan da Maryam iyar Imrana ita mahaifiyar Annabi Isa sai Annabi ya ce kuma lallai fifikon Aisha akan mata kaman fifikon wani abinci ne da Larabawa suke yi na dabino ana kiran shi atsari Annabi ya ce kamar fifikon wannan abinci ne akan sauran abinci to ɗan uwa kullum abin da zamu roƙi Allah mu roki Allah albarka shi yasa yanzu gidan annabi ibrahim kaga Allah ya cika gidan da albarka su ne tushen annabawa duk annabin da ya kullo bangaren larabawa yana da nasaba da annabi isma'il duk annabin da ya kullo bangaren banu isra'ila ana nufin yahudawa da nasara yana da alaka da gidan annabi ishaq so da kaga wannan wata daraja mai girma daga Allah madaukakin sarki da ya saka a wannan gida sai Allah ya ce waja'alnahum a'immatan يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وجعلناهم أئمة وبنجي يتي kuma muka sanya su shugabanni bi tahqiqil hamzatayn a'immatan wa quri'a bi ibdali thaniyati ya an a'immatan yuqtada bihim fil khair Allah ce kuma mun sanya su shugabanni waɗanda ake koyi da su a cikin alheri ya haduna bi an gani suna shiryar da mutane da umarninmu ila dinina zuwa ga addinin wa auhayna ilaihim fi'l alkhairat Allah ce kuma mun yi wahayin aikata alkhairai zuwa gare su wa iqamas salati da tsaida sallah wa ita az da kuma fitar da zakka ai an tuf'ala wa tuqama Allah ta'ala yayi musu umarni yayi wahayi zuwa ga su annabawa lalle ita sallah din nan a aikata ta kuma a tsaida ta an gani wa tu'tiya minhum kuma a bayar da zakka daga cikin su za a karba sannan wa min wa min sannan kuma daga mabiyan su za a mayar da ita sannan malam yace wa huzifa ha'ul iqama an gani nan an shafe ha'un ce aka ce wa iqama kawai aka cire wannan tawun din ta ƙarshe an shafe ta ne takhfifun saboda sauƙaƙawa ubangiji ya ce wa kanu lana abidin kuma sun kasance masu ibada kuma sun kasance kawai masu bauta gare mu ba sa bauta ma kowa in ba mu ba ji Allah an gani qadimul jari wal majrur lil asri malam yace ne an gabatar da jar da majrur domin iyakancewa kawai ai abin nufi shine lana la ghayruna an gani wa kunna lana abidin lana la ghayruna kuma sun kasance gare mu kawai suke ibada ba ga wasu mu'min da asnami daga gumaka fa ibrahim saboda shi annabi ibrahim alaihi salam akhrajahu qaumuhu minhu mutanansa sun fitar da shi daga cikin su fa dahu Allah lahu ahlan wa dhurriyatan tayyiba sai Allah i masanya masa iyalai da ƴaƴa masu albarka na kwarai mutanen kirki fa au ashu wa gani sai suka ainihin natsar da shi wa anasahu Allah kuma Allah ya dauke masa kiwa wa kana tabi'an kuma da annabi Ibrahim mabiyi ne fa asbaha matbu'an sai ya waye gari wanda ake bi kuma muqtadan bihi wanda ake yin koyi da shi saboda haka anan kaga su waɗannan bayin Allah Allah ce wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas sala wa ita'az zakat kuma mun yi wahayi zuwa gare su na aikata alkhairai da tsaida sallah da kuma fitar da zakka wato aikin alkhairi wani abu ne wanda duk annabawan nan babu wani annabi wanda bai tafi akai ba duk annabawan da Allah ya aiko suna tsaye akan aikata alkhairai annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mutum ne mai aikata alkhairai mutum ne mai alkhairi mutum ne mai kyauta mutum ne mai infaki mutum ne mai ciyarwa wanda bai kamata a cikin al'ummar annabi Muhammad a samu muna da rowa muna da maki hannu ba da za mu koyi da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai kamata a samu wani marowaci a cikin al'ummar annabi Muhammad ba saboda yadda Allah yayi wa annabi baiwar kyauta jikokinsa Alhassan da Husaini sun yi shuhura a wurin kyauta da alheri amma kuma a ina suka koya daga wa suka dau hannu daga mai gida gaba ɗaya annabi Muhammad daga nan suka ɗauko hannu saboda haka nan ya ku ƴan uwa cikin ayyuka na alkhairi abu mai wahala babu kamar ka ɗebi dukiyar da Allah ya baka ka taimaki addini wannan yana da wahala saboda da an ce a taimaka nan shedan zai halartu ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim wallahi duk sanda za a ce wa Allah bara anewa Allah bara ku taimaki addini addinin nan na Allah ne shi idan aka ce a taimaki addini wa ake wa bara Allah ta'ala amma sai kaga mutane sun make saboda shedan zai halarto gurin ya nuna muku talauci ya muku alƙawarin talauci da karewar dukiyar nan idan kun taimaka to in ba Allah ya taimaki mutum ba sai ya fuska duk wannan alherin ya wuce sai ya mutu ya bar biliyoyi a zo lokaci daya wanda ma zai raba gadon shi ma ya azurta kawai lauyan da zai raba gadon da alƙalai in suka zo in Allah bai taimake ka ba ma eh, kan ƴaƴanka bai haɗu ba su yi ta rigima daga wannan kotu zuwa wannan kotu kayan ya ƙi rabuwa kaga wannan haɗari to me ya kawo wannan mutum yana da rai yana da lafiya yayi wa Allah rowa an ce ya taimaka wa addinin Allah ya ciyar da dukiyar shiga addinin Allah ma ya maki wannan masifa ce annabi sallallahu alaihi wasallama san da ya kwanta jinya a ban kaɗan katifansa akwai dinari bakwai wallahi in ya suma ya farfado sai ya ce wa nana Aisha ki kwashe dinari bakwai din nan ki aika ma sayyidina Aliyu a bada su sadaka bana so kwandala ta rage Allah ya karbe yana akwai kwandala a gidana ta in ya suma jikin annabi ya shagaltar da ita tankalinta hankalinta ya tashi annabi da suma da annabi ya farfado abin da zai tambaye ta kenan kai ta ga in ba ta kwashe kuɗin nan ta aika ba annabi ba zai rasu yana wannan hali ta kwashe kuɗin ta aika da ya suma ya farfado ya ce Aisha kin aikata abin da nace tace ya rasulullahi na bayar an kai yace me yasa baki ba tace wallahi ya rasulullahi jikinka da na gani shine ya shagaltar da ni hankali na ya tashi sai annabi rahama yace ma zannu muhammadin laula qiyallaha azza wa jalla wa indahu hadhi wa hadhihi inda yace me zaton annabi muhammadu aisha a ranar alkiyama ma zannu muhammad me zaton muhammad laula qiyallaha azza wa jalla da a ce zai haɗu da Allah mabuwayi da ɗaukaka wa hadhihi ku a ce dinari bakwai suna gidan shi sai hankalin shi ya kwanta Allah ya karɓi rayuwarsa kwandala bai ajiye a gidan shi ba wai kuɗin ba sa zuwa bane ko gani ma aka je annabi yana da kumsi amma sai su wata biyu saboda duk abin da ya shigo zai fita baya zama duk abin da ya shiga hannun annabi rahama zai fita shi yasa ya ku ƴan uwa game da kokarin addini game da kokarin saurarar wa'azi da jin karatu amma shi ɗan yana mana da bai-bai ta gurin ciyar da dukiyar sai wanda Allah ya taimaka ya tsare za ka ga hannun shi yana buɗe musamman a ce maka taimaki addini abin da ya shafi addini za ka ga ruwa shekara biyu da ya wuce wasu larabawa yan yan yan Saudiya suna kawo ziyara kasashe sai suka zo nan Najeriya da suka shigo Afirka suka zo Najeriya sun yi kwana sun yi rabin azumi a nan jihohin Yarabawa sai suka koma suka rabin azumi a arewa sun je Kano sun je Kaduna sun ziyarci wasu manyan jihohi na Arewa sannan a nan ma da suka zo sun zo Lagos sun ziyarci manya-manyan jihohi da suka je Kaduna za su tafi sakon da suka bayar suka ce abin da suka lura da shi zuwansu da suka yi Najeriya tsakanin yammacin Najeriya da arewacin Najeriya nan ne musulmai suka fi yawa shi yasa suka kai ziyara waɗannan ɓangarorin guda biyu suka ce amma da suka lura sun zo yammacin Najeriya sun ga a yammacin Najeriya ana da sako-sako gururuko da addini da kyau saboda suka ce sun ga mata suna yawan yawo tsirara ba hijabi wadatacce ba niƙabi wadatacce kuma da suka zo yammacin Najeriya yammacin wannan sun lura akwai masu ibada amma za a ga masu ibadan an kira sallah ba mutane ba su damu ba ana ta hada-hada suka ce amma da suka je arewacin Najeriya sai suka ga akwai ƙoƙarin sanya hijabi duk inda suka ga mata za su gansu da hijabi har ƙasa har ma da niqabi tsaraicin da ke can sai suka ga dan kaɗan ne kuma idan aka kira sallah za su ga nan ana ta masallaci kuma sun lura da watan azumi da suka ga musulmi na kokarin sauraron karatu da ibadoji ana ibada suka ce amma akwai abu daya yammacin Najeriya da suka zo yammacin Najeriya suka ce mutane ne suna da sako-sako amma gurin infaki gurin ciyar da dukiya Allah ya taimake su tanan kam sun yi ma arewa zarra kuma za su shiga aljanna ta wannan hanya suka ce amma da suka koma arewa sun ga akwai riko da addini amma kuma akwai ruwa suka ce sun lura duk yadda za a kira masu arzikin ba sa son ciyarwa to tambaye mu tsakanin mu da Allah ko a nan Lagos ko a nan yammacin Najeriya da mu mutanen mu musulmi Hausawa da Yarabawa suwa suka fi yin faki? to ya akai haka su fa alaja alaja ne mace ce ma ka fi jin wa'azi ka fi ta komi amma ya akai alaja ta fi ka kokarin ciyarwa shin laraba wannan abin da suka faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane haka yake magana su haka take sun yi mulahaza mai kyau Allah ya taimake mu mu gyara duk abin da ka bayar dan Allah in an kira ka zuwa ga taimakon addini ka taimaka shi naka duk abin da ka cinye wannan ba naka bane Allah ya samu dace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an yanka akuya jina na Aisha an yanka akuya bayan da aka yanka wannan akuya sai annabi ya tsaya kan wannan akuya ya rinka raba talakawa naman nan ya rinka rabar da naman nan har naman nan ya ƙare babu abin da annabi ya aika cikin gidan shi sai kafaɗa na kafaɗar akuyar guda ɗaya annabi ya cire ya kai gida duka sauran an rabar sai annabin rahama ya shigo sai suka ce ya ma'aikin Allah ai akuyar ta ƙare ka faɗa kawai ka aiko mana yace a baqiyat kullaha illa katafuha akuyar tana nan gaba ɗaya wannan ka fada ce kawai ba samu ba dan wanda muka ci muka kasiyar shine mu. amma waccan da muka bayar tana nan mun ajiye inda ba zago ba abin nan za mu ɗauka a kiyama kuma haka ne Dan abin da ka cinye shine naka ko ba haka bane da wanda kai alheri wanda ko ka tara ba naka bane yanzu annabi wanda aka bayar sadaka ya shine ya rage mana ki ce akuya kana nan sai ka faɗa kawai yawa ita ce ita ma da mun bayar da duka mun abin nan to dan abin nan matan shi ta yi tura gidan. duk sauran yara to saboda haka ya ku yan uwa cikin fi'ilul khairati Allah ya taimake mu da kokarin ciyarwa addini da taimakawa musulunci domin Allah ya taimake mutum da wannan yema Allah godiya abin fa ba yawan sauraron karatu bane ko wata qira'a ko wa'azi wallahi daga Allah ne baiwa ce wanda Allah ya mai kyauta za a ga hannun shi a buɗe ki kuma dukiyar abin da zaka lura duk mai irin wannan alherin kuɗin ba za su kare ba Allah da izinin Allah zai mai albarka a rayuwar shi da ta iyalan shi domin mala'iku ne ke addu'a kullum ɗayan yana addu'a Allah duk wanda ya ciyar ka yi mai kamar yi masa wanda ko yana da hali aka yi wa Allah bara ya riƙe Allah ka jefa mai asara ka sa dukiyar ta ƙari mala'iku ne ke addu'a muna fata Allah ya ba mu ikon aikata ayyukan alkhairi sai Allah ya ce ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل القبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وقصة والقصة الثالثة هي ما لم يتيكم قصة أكو إتتي ولوطا آتيناه حكما الله يتيكم ان نبي لوط Ludu mun bashi hukunci mun sanya faslan bainal khasum an gani mai rabewa tsakanin masu rigima ya musu hukunci ya yi alƙalanci tsakaninsu wa ilma Allah ya ce kuma mun bashi tsani mun bashi ilimi ai fiqhan shine fahimtar addini wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'i Allah ya ce kuma mun tseratar da shi daga wata alƙarya ko mun tseratar da shi daga alƙaryar nan wacce ta kasance tana aikata munanan ayyuka shine ai ahluha sune mutananta ta'amalu ahlu al-a'malul khaba'is an gani mutananta suna aikata ayyuka munana min al na daga luwadi neman maza warrami bil bunduk da harba bindiga in baki sun zo a zo a kama su awil la'abi bil tuyuri ko kuma watsa da tsuntsaye da tantabaru ma'ana malam yace wadirat da kuma yin hutu fil majlisi a wurin zama suna zaune sai su rinka sakin tusa isu isu saboda rashin mutunci da rashin tarbiyya. wa gairi zalika da wannan wannan min a'malil khala'a malam yace daga ayyuka na fajirci an gani da rashin kunya da rashin sanin ya kamata shine al khala'a fajirci rashin kunya haka suke club inda suke zama in kaje shakkiyancin da suke yi suna da munanan dabi'u ga su yan fashi da makami shi yasa annabi lut ya ce a innakum lata'atuna rijala wa taqda'una sabila wa ta'atuna fi nadikum almunkar fama kana jawab qaumihi illa an qalu itina bi azabillahi in kunta minas sadiqin annabi lut ya ce a innakum lata'atuna rijala shin yanzu ku za ku rinka zaccewa mazaje kuna neman maza wa taqda'una sabil kuma kuna fashi da makami wa ta'atuna fi nadikum almunkar a majalisanku wuraren zamanku kuna zuwa da ababen ki abinda Allah bai yarda ba fama kana jawaba qaumihi babu abin da ya zamanto ansar mutanansa illa an qalu itina bi azabillah suka ce kai ludu ka je ka zo da azabar Allah min yi ka zo da azabar Allah in kunta min as-sadiqina in gafiya kake kenan in bai kawo azaba ba ƙarya yake ka je ka zo da azabar in ka kasance daga cikin masu gaskiya ka ji tsaurin kai saboda haka suna da munanan ɗabi'u mutanen annabi miyagun mutane babban laifin neman maza Allah ka tsare ubangiji ya ce ma'ana innahum kanu qauma sau'in lalle su sun kasance mutane ne miyagun mutane masu munanan ayyuka masdar sa'a ko shine taqayidu taqayidu sirruhu shine ai fasikiyin Allah ya ce kuma fasikai sun kasance miyagun mutane fasikai mutane ne masu mugun aiki sannan kuma fasikai ne suna da mugayen ayyuka Allah ka kare mana imani annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi wanda imamu ahmad ya fito cikin musnad fitar da shi a cikin ingantaccen musnadi cikin musnadinsa sannan kuma ya zo a cikin sahihul jami annabi rahama ya ce mal'unun man sabba abahu mal'unun man sabba ummuhu mal'unun man dhabaha li ghairillahi mal'unun man ghayyara tuhumal ard mal'unun man kamaha ama an dariqin mal'unun man waqa ala bahimati mal'unun man amila amala qauma lut annabi yace tsinanne ne wanda ya zagi mahaifinsa tsinanne ne wanda ya zagi mahaifiyarsa ko gungune kai musu Allah ya tsine ma albarka manyan mutane ne in mutum kana so ka gama da duniya lafiya ka bi iyayenka sau da kafa Allah ya tsine wa mutum in ya zagi iyayensa ko ya rika musu gunguni yana magana ba sa ji kuma kar ka dauka yaro babban mutum ai wannan ɗabi'a ce ta ƙananan yara su ma ladabi ake musu in suna yi dan su gane ba abin kirki ba ne amma babban mutum mai hankali kai ma yadda kai za a yi maka bashi kamata to dan ba ka haihu ba wallahi tallahi sai an biya wannan bashin da kai wa iyayenka Allah ka tsare sannan tsinan ne wanda ya yanka dan wani Allah a yanka jaki a yanka buri a yanka wannan dan tsafa tsafi wani sa'in ma a yanka mutum suna yankawa yan siyasar nan da ta wuce wani ya je gurin boka yana son mukamin siyasa ya ce sai ya kawo mai hantar jaririn da ba a haifa ba kuma wannan jariri da ba a haifa ba in ya gutsuro hantar da ruwan na ruwa ruwan na hantar jaririn za a hada mai wani abu ne ya cinye ta danya kuma wallahi zai ci kabar mutum yana tsaki duk abin da aka ce ya tashi zai ya bar Allah ya samu wata mata mai tsohon ciki ciki ya kusa haihuwa tana tafiya a gona ya sa kebul ya shake ta kuma wukar bokan yace me sai ta kwana 30 a kabari sai da ya je tona sabon kabari ya buzna wukar ta kwana 30 sannan ya koma ya turo wukar yace da shi zaka farke cikin matan nan ka kai ga dan tayin ka farke cikin dan tayin hantar shi ka gutsuro ka kawo wallahi saboda neman mulki mutumin nan ya kashe matan nan a kunyar gona a hanyar daji ya kuma barka jaririn ya gutsuro hantar da roman da ruwan ruwan ya zo ya dauko ya kawo bokan ya zo a hada mai yana zuwa sai ya tara an yi dandazo a kofar gidan boka ana zuwa ya aka aka ce ai boka ya rasu ga hantar jariri a hannunsa bokan ya mutu yana ciki Allah ya gama shi kuma shi bai sanya za a yi ba gashi ya kashe waccan mata ya barke jaririnka ga kuma hantar yanzu ya zai yi da ita shi bai san me za a hada ba wannan boka shi ya san kafircin da za a yi wallahi in suna cewa a fara da dabbobi ne a yanka a yanka kuliya make kenan a yanka bakin kare a yanka kaza a yanka bakin jaki daga nan ana rarraba wacce sai su ce a yanka mutum sai a kawo musu makoshin alarma wallahi boka ai shaki ne shedani ne sai ya samu wani abu yana so a kashe wani ko za ya ce na kaza ake so domin shi ya fi tilawa qur'ani Allah ya kare Allah ya kare mu da wannan boka ai shaki sai manzon Allah ya ce dinan ne wanda ya canza iyaka kana da iyakar gida da mutum ko gona sai ka canza Allah ya tsine wa mutum tsinanne ne wanda ya ɓadda makawo daga hanya gashi baya gani kuma ka zo ka ƙara tura shi cikin abin nan annabi ya ce tsinanne ne wanda ya auka wa dabba yanzu kwanan nan aka ce fa an ɗau hoton wani yana zina da doki yana saduwa da doki an ɗauka ana watsa wani irin dabbanci ne wannan tsinanne ne duk wanda ya sadu da dabba man waqa ala bahimati sannan annabi ya ce mal'unun man amila amala qaumi lutin tsinanne ne wanda ya aikata irin aikin mutanen annabi ‘yan uwa ku lura yanzu da Allah da mutum zai je ya sunna da matar shi ta aure, janaba ta sami ya sunna ya sadu da matarsa, in ya tashi sai ya yi wanka ko ba su yayi ba, wajibi ne, da zai je ya sallah haka Allah ba zai karba ba, shi ma zai zuciya shi babu natsuwa, sai ya zuba ruwa ya wanke jikin shi gaba ɗaya, sai ya samu natsuwa yanzu ya natsu. To wannan fa janaba ce ta ta halal mutum ya sadu da iyalinsa ina ga wanda ya zira? Wannan ruwa zai zuba ya wanka da shi ya wanke wannan janaba ta zira? to kuma wanda ya luwaɗi fa ina ga wanda ya luwaɗi ya saka zakarin shi a duburan namiji ko duburar mace ishin wannan kazanta shin wannan irin ruwa zai yi wanka da shi ya tsarkaka shi yasa al-imamu mujahid yake cewa law anna man amila amala qauma ludin igtasala bi kulli qatratin min al-ard wa bi kulli qatratin min as-sama'i lam yazal najasa lam yazal najisa yace da a ce wanda ya aikata aikin luwaɗi zai yi wanka da dukkan ruwan da ke karkashin ƙasa zuwa ɗigo na ƙarshe duk ya wanke jikin shi ya ta karawa duk wanda Allah ya zuba a ƙasa kai wa bi kulli qadratin min as-sama'i da kuma dukkan ruwan da ke sama har zuwa ɗigo na ƙarshe yace wallahi ba zai gushe ba yana nan da wannan najasar ta luwadi a sa to wace riba mutum zai samu da shi me yi da wanda ake mani ake nema duniyar nan kwaya nawa ce su ƴan luwaɗin ma na asali Allah ya tashe su yanzu labarin su ake ƙwararrun 'yan luwaɗin 'yan Najeriya ma waɗanda aikinsu ne an sani suna ta mutuwa. Me luwaɗin ya ƙara musu me suka tsinana, ga yi wa Allah tawaye me za ka samu. Wannan mummunar ɗabi'a ce kuma wasu samari suna nema su shiga irin wannan hanya don neman duniya. To Allah ya kare mu, Allah kuma ya tsare zuriyar, shi samu mugun aiki ne sai Allah ya ce. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu من الصالحين ya cewa يتي وأدخلناه في رحمتنا كما mun shigar da shi cikin rahamar mu inji Allah kuma muka shigar da shi cikin rahamar mu bi an anjaynahu min qawlihi shine muka tseratar da shi daga wa daga mutanansa dan da za a halaka su sai da aka ce fitar asuba wayannan baƙi da suka shigo garin bayan sun gama da kai, bishara gidan Annabi Ibrahim sai suka wuce gurin Annabi Lut suka shigo ta babban kofar garin dama da sun gaba sai su buga bindiga sai a zo kama su nan da suka tare a gidan annabi da ana ma juna bishara ai yayi baki yayi baki ana sake lalaci nan da nan suka rufe gidan annabi luda ya ga bakin mutane malam matasa masu karfi a tsaye a siffar mutane suka shigo haba ya zo ya nemi su wa'azi kar ku ta ni gaba da waɗannan baki na ba wani shirye mutum a cikin ku yace ga ƴaƴana nan mata su suka fi muku tsarki suka ce ba ruwanmu da mata da kasan ba mu da wasu bukata akan mata yana inja inja da su mala'ikun suka ce ya lutu suka kira shi suka ce mu jakadun ubangijinka lam yasilu ilaika wallahi ba za su iya zuwa inda kake ba fasiri bi ahlika bi qit'in min al-layl kai tafiyar dare da wani yankin iyalan iyalanka wayanda suka yi imani ka bar garin nan suka ce ka fita kawai amma in kun fita ka gaya wa mutanenka kar wani ɗaya ya kar wani ya goye ya ga me ke faruwa za mu halakar da gari suka ce inna mau'idahum as-subh notice din su zuwa asuba kawai karbu da su su gama wannan ba za su iya zuwa nan ba inna mau'idahum a subh su gobe ƙari. suka ce ka yi hakuri asuba ba kusa bace don su ba sa yin wani abu sai ya yi da Allah ya ba su lokaci cikin dare ya kwashe mutanen sa ya fita ya bar gari Allah ya tseratar da shi da rahamarsa su kuma Allah ya yi makarin juyin waina dan an bar guri ɗaya zai babbace dole in yayi a maza a sa ba a daga a yi ne a juya sama ta koma ƙasa dan ita ma ta gasu haka Allah ya juya su ya kife su shine Allah ya ce falamma jaa amruna ja'alna aliyaha ha, wa amtarna alaihim hijaratan min sijilil mandud musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min az-zalimin biba'id da umarnin ya zo Allah ya ce muka kifa garin muka sanya sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama ja'alna aliyaha ha, wa amtarna alaihim hijaratan min sijilil mandu musawwamatan inda rabbi tun daga wurin ubangiji aka yi wannan yanku na wuta alama kuma Allah ya ce ai garin ba ne sai yake ba ga azzaluman yanzu ai wajen sham ne birnin sado wurin na nan su je su gani mana ga daski na ai shi yasa shi annabi Luhu Allah ya halaka ya da shi da rahamar shi yasa Allah ta'ala ya ce mun shigar da shi cikin rahamar mu an gani muka tseratar da shi daga mutanansa innahu minas salihin Allah ya ce lallai shi annabi Lut yana daga cikin salihan bayi ibadullahi allazina yad'una an-nas yana daga cikin bayin Allah waɗanda suke kiran mutane ila millati tauhid zuwa ga hanyar tauhidi an gani zuwa ga hanya ta tauhidi wal ma'ana wal ittizanu fil umur da kuma samun tsari an gani samun tsaruwa a cikin al'amura alamu muqtadi hukumullahi fiha a bisa yadda Allah ya hukunta cikin su gurgudan yadda Allah ya hukunta to haka za su dau wannan tsari kuma su bi shi dan su gama lafiya Allah ka datar da mu ka amsa mana ayyukan mu ka taimake mu ka ansha azumin mu sai mu kwana nan in Allah ya kai mu zuwa gobe sai mu dora daga inda muka tsaya insha Allah to ai wannan mota ma an je zo tashi LSD 117F FD ne ko FT eh kamuri ce wai tana kan hanya na to karanta ta sai mu amsa na baki Assalamu alaikum. Malam ce addu'an da ake yi na bayan kiran sallah, shin mutum yana iya yin ta da Hausa? To, ba zai da Hausa ba, da Larabci zai yi. Saboda annabi ya karantar da mu muna da yare daban-daban, in kai kayi da Hausa ai wani bai rabe. Shi kuma sai da yarabanci wani ma da inyamuranci. saboda haka da larabci za a yi dukkan zikirori da suka zo daga annabi Muhammad in ka yi su da yarenka ana fata su tsare ka su kare ka amma ba kaman da larabci ba ayatul kursi da za ka fassara ta cikin dare an ce kana tsara bala'o'i sai ka yi fassara ta kawai ina fata an gane tasirinta ta ba zai kai ka karanta ta da zarar shi kuma san da yake fada ba har in mutum zai iya karanta ta da Hausa ya iya fassara to ya kamata ya dage ya koyi karatun Larabci wallahu a'lam na mm na na ya iya kokarinsa wajen shiga musu tarbiyya ta addinin musulunci hmm. amma ba ta shi na'am sai kudin shi a zuciya da duk abin da ya mallaka da baki ya zai zai salwata da su kuma ya kashe da kashe bai fara da kan sauran su kuma ko da ma ko da ma bayar da su ba su samu wani abu ma su wani abubuwa na alfashin nasu ma To mutum yana da hali sai Allah ya jarabe shi da ‘ya'ya guda uku dukkan su ba sa jin magana, yayi yi su zama mutanen kirki sun ki, sai ga idan ya mutu ya bar musu kuɗin nan za su yi ta watsa kuɗin nan su lalata sai ya ɗauka wa kansa alƙawari kan ya bar duniya zai ci na ci ya kashe wa addini kuɗin duk ya ƙarar da su dan ya bar su haka dan in ya bar musu kuɗin ma ya san barna za su rika yi shin ya halatta ya ta kashe wannan kuɗi da wannan niyya da gudun kada ya mutu ya bar ma 'ya'yan shi wannan kuɗi su ɓata wannan kuɗi su lalata su to ba haka ya kamata a yi ba ya kamata ya kashe kuɗin ba saboda annabi ya gaya wa sa'adu dan abi waqas ce sa'adu ka mutu ka bar magadanka cikin wadata ya fi alheri ka mutu ka basu talakawa da ta kafa kunan nasu suna roƙon mutane suna cewa mu marayu ne suna bara suna shimfiɗa hannu ku taimake mu annabi ya ce ya fi alheri a cikin masu rauni da shari'a ta ce a kula da su wato ka'ida ce ba ma aiki da ita da muna bin addini ba ka ba ta yi ba cikin masu rauni da Allah ya ce a kula da su akwai safi wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim idan aka ce safihi ba wai ana nufin dolo wanda biyo ke zuban mai a baki ba kawai a'a ko da yaro ne aka ga shaye-shaye neman mata da an bashi kuɗi yanzu yayi bindiga da su sun mutu kuma a aikin banza yake kashe kuɗin safihi in baban shi ya mutu aka raba gado waliyansa kannan baban ko ƴan uwa su rike dukiyar tam sai dai a bashi wanda zai ci abinci a yi mai sutura ina fata an gane amma da kuɗin har sai ya yi hankali idan aka ga ya hankalta kuɗin na nan sai a mayar mai suna nan su neme nasiha sun rika kuɗin ana bin hanyoyi tun da baban shi ma yayi yayi a ga ya gyaru to kaga wannan shine hanyar da ya kamata abu domin in ya ci kashe kuɗin kuma ya basu cikin wahala musulunci ba ya san haka to wanda ma yake wawa irin wannan mai wauta to shi ma an raba rike kuɗin aiki shine Allah ya ce har sai kun tabbatar da sun shiri tukuna sai ku ba su na eh, na to hadisin ana kai komo a kansa ne malamai da yawa suna cewa hadisin yana da rauni ka san yadda ilimi yake Allah ya ji Dan malam Ja'far a cikin binciken da suka yi ta yi kafin ya rasu yana ganin farkon rayuwa salatu tasbihi bata halatta ba saboda hadisan ba suna da rauni amma kafin ya mutu kuma cikin bincike da aka ci gaba da yi sai gashi ya da yawo da kusawar baya saboda haka haka ilimi kullum yake karuwa saboda haka nan hanyoyin hadisan idan an hada su wasu malamai suna ganin za a iya aiki da hadisi akalla dai a rayuwar ko da su ɗaya ne ka iya babu wani abu wallahu a'lam na uwa ce ta je malamin doka haka ta ji labarin malamin doka na da sihiri da jirgin bata ta kama ɗanta da ke zama a tajiri To. Haka. Ya ce amma in ta zo gida sai ɗanta ya yi amfani da ita. Subhanallah. Sai da ta zo kuma sai ta kira ɗan. Talan da shi ɗan ɗan ya ce haram shi ba zai yi ba ta matsa mishi. Sai ya kiya ta matsa ne. Sai da ta ba shi wani abin maye. Ya ta juya hankalin shi sai amfani. To malam yaya zan wanda na Allah Allah kiyaye. To dama ai sharri hadari ce na wannan masifa ce. Shi yaro matsa mai ta yi wanda aka tilasta ma akan wani abu na laifi wanda suke waje ba su ji ba ko to shi ba ya da laifi kuma irin wannan sharrin boka yake shi sa ga shari'a ta ce ni inda boka yake hukuncin shi aka shi yanzu ka lura da mutane sun fi taimakon ya. duk malamin da zai koya musu addini ya koya musu alwala ya koya musu Allah da tsarki fada suke da shi ba Allah ya kai amma boka in zo ya zauna sai ya shi da manyan motoci nan da nan ana daga shi a kai shi kuma a kai shi maka ya wannan ya wannan kuma gashi halaka su yake ya rushe imani shi yaro bai da laifi ya kubuta tunda matsa mai sai ma da tafiyar da hankalinsa Allah ya san yana da uzuri ga Allah kuma arziki na Allah ne duk duniya wallahi ba wanda ya sai azarta ka sai Allah shi bokan da yana da hari, ai da yau kansa arziki ko ya mai ƴaƴan shi dangin shi ba talakawa da ƴaƴan shi ilma an kaje mugun matsiyaci na kashewa ma ya da shi sai ta kawo ta bashi to ya zai ba ta kuma ya ce wata je kanta ya shi bai fita sanya kuɗin ba yayi mana shi kowa ya huta ya tsafin ya kuɗin wai mutum shi bai da hankali an mai da kai ba gidaje a juyar da kai kawai mutum ba kauye ya zauna a bukka yana tutarka ba kauye kawai ta kaiwa ko riga bai iya sawa ba amma ya mai da kai kare da kwayanka da wayewarka ga ga mutum dan boko in ya sa riga ta zauna ya sa necktie yana turanci ka dauka wayayye ne amma sai ya gashi a bukka ya je gaban wani ba kauye dan kauye daga jaja da gore yana tuya shi yadda ya ga dama in ban da rashin basira duk abin da ka je nema gurin shi billahi lazi in yana da iko ba zai maka ba sai yayi wa kanshi shi ma yana bukata to dan me zaka mutum zai bata wa kansa lokaci malam sani daura sai mu yi addu'a da kai haka ne ƙur'ani eh shi mai karatu shi ne mai laifi lokacin da ka zo kana karanta alƙur'ani sai ka samu mutane suna hayaniya dama an ce su yi shuru su Allah ya bai ma umarni amma sai suka ƙi yin shuru to kai ya kamata ka bari dan darajar abin da kake biyawa kada ka ce to su da suke kan ƙarya ba a'a su suna cikin halaka amma kai in ka ci gaba laifin ka zai kuna su tunda kai ka san kimar littafin da darajarsa sai ka canza wuri ina fata an gane ka bar wurin ko yawwa ko kuma kai abu amma kar ka ci gaba ka ce to ai ni da nake biya Qur'ani su suna surutu dan me ne za a ce in bari su Allah ya ce su yi shiru ko in an karanta alqur'ani fastami'u lahu wa ansitu haka Allah ya ce in dai an karanta Qur'ani ku saurara ku yi shiru to umarni ne na Allah sai suka ki ya za ka yi to kada ka ci gaba da yi surutun na hadewa da karatu kai ma za ka shiga laifi in ka ci gaba kai ne za ka fi su laifi sai ka bar wurin ko kuma ka yi a zuciya ta fito eh sai ka yi a zuci shi ke yi wa annabi salati Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد اللهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مهروما ولا مقبولا وصل اللهم وبارك وعنهم وأكرم وتعنن على هذا النبي الكريم وعلى أهله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين نعم